daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko sai kuma mu koyi harshen farisanci daga nan akwai kitsoshin rayuwa sai kuma labaran wasanni shirin na ƙarshe shine kiɗe kiden iraniyawa amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanansu ministan harkokin wajen kasar iran ya ce faransa ba ta da 'yancin zargin wata kasa dangane da kare haƙƙin bil'adama. hare haren jikin isra'ila kan wata makaranta a gaza ya kashe mutane akalla 46 daga cikinsu akwai yara masu yawa sannan za ku ji cewa shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a birtaniya ya ce kasar isra'ila tana yaƙi ne a gaza a madadin gwamnatin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar faransa ba ta da haƙƙin sukar wata ƙasa a duniya dangane da abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama bayan matsayinta a kisan kiyashin da isra'ila take aikatawa a gaza kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ministan yana mai da martani ne ga takwaransa na ƙasar faransa jean noel barot wanda yake faɗa a baya-bayan nan ya sami wato bayan da wani ba'ira ne ya sami lambar yabo mafi girma a gasar fina-finai mafi girma a duniya da ake kira Cannes Film Festival a ƙasar ta Faransa. Jafar Panohi ɗan ƙasar Iran ya lashe kyautar mafi girma a gasar ne saboda wani fim da ya yi wanda kuma ya ba shi makin samun wannan kyautar. Arakci ya bane cewa Faransa ta tabbatar da cewa wato kare haƙƙin bil'adama ne wato ta faransa ta tabbatar da cewa kare haƙƙin bil'adama idan ya shafi kawar su hamci kasar isra'ila ce to kisan falasinawa dubu hamsin da shida kare haƙƙin bai kai kare haƙƙin bil'adama ba amma idan an taɓa wani a ƙasar iran ko wani wuri sa ce a nan ne za su yi magana wannan dai shi ne fuska biyu na mizanin kare haƙƙin bil'adam wanda ƙasar faransa take nunawa wasu hare-hare da hamshi ƙasar isra'ila ta kai kan gaza sun fada kan wata makaranta wacce aka mai da ita wurin kwana inda ya zuwa yanzu mutane 46 ne suka yi shahada yayin da wasu 31 suka ji rauni daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da yara ƙanana tashar talabijin ta firis tv nan tehran ta bayyana cewa za ana iya ganin yara suna gudu a cikin wuta suna ƙoƙarin kubutar da kansu labarin ya ƙara da cewa makarantar tana unguwar daraj na birnin gaza mai suna fahmi aljaryawi majiyar ƙungiyar wato mai kula da fararen hula a gaza ta bayyana cewa yahudawan sun kai hare ne a safiyar yau litinin a lokacin da suke barshi labarin ya kara da cewa a cikin wannan yahudawan da suka kashe a gaza akwai muhammad alkashi shugaban bangaren 'yan sandan ciki na arewacin gaza da kuma matarsa da 'ya'yansa. wata majiyar falastinawa ta bayyana cewa kafin harin a kan makarantar da yahudan sun kai hare-hare kan wani gida a unguwar thaura shi ma a arewacin gaza manufar yahudawan dai shine wato mame da dukkanin gaza da kuma korar Falasɗinawa daga yankin shugaban wata jam'iyyar adawa a ƙasar birtaniya ya bayyana cewa hamshi ƙasar isra'ila tana yaƙar Falasɗinawa a gaza ne a madadin gwamnatin ƙasar ta birtaniya tunda har yanzu gwamnatin birtaniya tana ganin gwamnatin hamdu ƙasar isra'ila tana kare kanta ne daga mayakawar hamas kuma ba ta ɗaukar abin da hamdu ƙasar isra'ila take yi a gaza a matsayin kisan kiyashe beda nok shugaban jam'iyyar conservative ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta sky news da ke birnin london a jiya lahadi a lokacin da aka tambaye shi dangane da 'yar ƙasar da wato ya yadda da maganar benjamin netanyahu kan cewa hamas ya ta'adda ce kuma yana ƙoƙarin kwace tana wato yana ƙoƙarin kwace gaza ne don a matsayin ƙasarsu ne sai shugaban ya ce bai zo ya tattauna dangane da maganar Netanyahu ba, amma abin da yake son bada sanarwa shine ji kasar isra'ila tana yaƙi ne a madadin gwamnatin ƙasar birtaniya kamar yadda ƙasar ukraine take yaƙar ƙasar rasha a madadin ƙasashen turai banda haka dai gwamnatin ta kai ta ƙi ta aibat hanji ƙasar isra'ila sannan ba ta yadda cewa wato hanji ƙasar isra'ila tana aikata laifi na kisan kiyashi a gaza ba shugaban conservative yana faɗar haka ne bayan da shugaban ƙasar faransa wato da kuma na birtaniya da kanada suka buƙaci hamji kusan isra'ila ta dakatar da kisan kiyashi da take a gaza ko kuma su ɗauki mataki a kanta masu sauraro labaran duniya na zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran ƙasar uganda ta dakatar da aikin haɗin gwiwa na soje da ke tsakaninta da ƙasar jamus saboda sukan da jakadan ƙasar jamus a kampala ya yi wa ɗan shugaban ƙasar kuma yake goyon bayan jam'iyyar adawa shafin yanar gizo na labarai african news ya nakalto jam'iyyar shugaban ƙasar wato uganda people's defense force wato updf a takaice tana ba da rahoton cewa jakada scotch na ƙasar jamus wato a ya faɗa kamfanin dinancin labaran reuters kan cewa abinda wato gwamnati mai ci a ƙasar uganda wato ta yoweri museveni take yi ba daidai ba ne ƙasashen uganda da jamus dai sun daɗe suna samun irin wa'annan ko kuma ba su daɗe ba suna samun irin wa'annan saɓani a tsakanin su kuma harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ya kai dala amurka miliyan 335 a shekara ta 2023 da ta gabata sai dai muna iya cewa wannan ba bai zo da mamaki ba saboda shugaban ina shirin shiga takarar shugabancin ƙasa na shekara ta 2026 majiyar sojojin kasar yamin ta ba da sanarwa cewa sojojin kasar sun cilla makamai masu linzami kan tashar jiragen sama na bengerin da ke birnin yafa ko kuma tel aviv a hamji ƙasar isra'ila inda wato makamin ya fada a cikin tashar jiragen saman kuma ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na wani lokaci tashar talabijin ta first tv a nan tiran ta nakalto ya haya sari wato mai magana da yawon sojojin kasar yana faɗar haka a safiyar yau masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. to da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai ko mu koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa da kuma labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuwa muke cewa a yi ni lafiya To sharhin bayan labaran namu na yau zai haska fitilar sani kan matsayin Iran game da tattaunawar da take gudana tsakaninta da Amurka kan shirin ta na nukiliya. Iran ta bayyana matsayinta a game da tattaunawar da take tsakaninta da Amurka kan shirin ta na nukiliya na zaman lafiya. Kawo yanzu Iran da Amurka sun gudanar da jerin tattaunawa har guda biyar kan batun a shiga tsakanin kasar Oman. A halin da ake ciki dukkan bangarorin sun yi tsayin gwaman shaki a yayin da Amurka ta dage kan cewa Iran ta dakatar da shirin ta na inganta sinadarin uranium. iran kuwa ta dage kan cewa hakki ne na kasar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya bayyana cewa tehran za ta ci gaba da dagewa kan matsayinta ya yi waɗannan kalamai ne a ƙarshen zagaye na biyar na shawarwarin tsakanin tehran da kuma washington wanda aka yi a ranar juma'an nan 23 ga watan mayu a birnin rome na ƙasar italiya wanda ya ɗauki sa'o'i uku ministan harkokin wajen oman badr al-busaidi shine ya shiga tsakani a tattaunawar kafin ya tashi zuwa birnin rome arakti ya jaddada aniyar iran na ci gaba da shirin inganta makamashin iranium sannan ya jaddada cewa babu wata yarjejeniya idan amurka ta dage kan bukatar da ta wuce kima na rage incin da kasar take da shi na inganta makamashin iranium a ƙarshen zagaye na biyar ya yi nuna da cewa bangarorin biyu sun amince da mika shawarwari da ra'ayoyi zuwa su domin ci gaba da tattaunawa arakti ya bayyana fatan bangarorin za su ƙara yin tattaunawa mai zurfi a zagaye na gaba idan an tattauna hanyoyin da za a bi a manyan biranen kasar saboda haka za mu iya cewa batun tattaunawar a buɗe take kuma za mu ci gaba da tattaunawa in shi shi mr arakti ya yi magana ne game da tattaunawar mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su a taruka guda biyu ko uku ba mr arakti ya bayyana tattaunawar a matsayin mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su ba a taruka biyu ko uku ba amma kasancewar a halin yanzu muna kan hanya mai ma'ana ana samun nasara ministan harkokin wajen kasar na iran ya bayyana cewa fatan bangarorin za su cimma matsaya da za ta ba da damar samun ci gaba a zagaye na gaba sakamakon kyakkyawar fahimtar matsayin iran ya yi nuni da cewa za a iya samun ci gaba ta hanyar shawarwarin da masarauta oman ta gabatar shi kuwa shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya ce duk wani mataki da tehran ta ɗauka ya dogara ne kan manufofi da muradun kasar muna ci gaba bisa ga manufofinmu da bukatun kasa in ji islami babban jami'in nukiliyar na iran ya shaidar cewa ɗaya daga cikin muhimman nasarorin juyin halin musulunci shine yadda kasar ke tsara tafarkinta da kuma yanke hukunci bisa maradun kasar islami ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana matsayi mai kyau a fannin kimiyya da fasaha na masana'antu daidai da kasashen da suka ci gaba da suka zuba jarin miliyoyin daloli kafin hakan dama jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sali hamenei a ranar talata ya bayyana cewa ba daidai ne a ce amurka ta dage kan iran ta dakatar da ayyukanta na inganta makamashin uranium cikin lumana jagoran ya ce babu wanda ke jiran izini daga wurin kowa jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta kuma tana aiwatar da manufofinta jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sayyid hamenei ya ce iran ba ta bukatar izinin kowa ka inganta sinadarin uranium ɗinta don haka amurka ta shiga tahiye-tahiyenta ta daina maganar banza da dagewa akan wannan batu in ji shi ayatollah khamenei ya karar da cewa babban kuskure ne a ce su amurka ba za su bari iran ta inganta sinadarin uranium ba ayatollah khamenei ya bayyana shakkunsa game da sakamakon tattaunawar da ake yi tsakanin iran da kuma amurka jagoran ya bayyana haka ne a yin bikin tunawa da zagawar ranar shahadar tsohon shugaban kasar ibrahim ra'isi a lokacin mulkin sha'id ra'isi a lokacin mulkin shahid ra'isi an gudanar da shawarwari irin haka da amurka amma ba a kai ga cimma wani sakamako ba in shi shi ayatollah khamenei ya yi ba da irin tsayin dakan da ra'isi ya yi yana mai shaidar cewa bai taɓa barin makiya su iya tilastawa iran zama kan teburin tattaunawa ta hanyar barazana matsin lamba ko yaudara ba jagoran juyin juhalin musuluncin ayatollah sa'id ya kuma yi karin haske dangane da dagewar da amurka da sauran kasashe suka yi kan jamhuriyar musulunci ta iran na ganin bata inganta sinadarin uranium ba tabbas zan bayyana wa al'ummar iran daga baya dalilin da yasa suka dage kan batun inganta sinadarin uranium kafin zuwa tattaunawar ta biyar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya ce iran ba za ta tattaunawa ba kan batun inganta sinadarin uranium dinta a tattaunawar da take gudana da amurka kuma ba za ta yi watsi da wannan hakki ba a kowane irin dalili a har yanzu muna fuskantar wani matsayi na amurkawa marasa ma'ana wanda ya saba wa hankali minista harkokin waje na iran ya jaddada cewa iran ta shiga tattaunawa don tabbatar da hakkokin al'ummar kasar kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba akan waɗannan hakkokin a ra'ayinmu batun inganta uranium kwata-kwata ba abu ne da za a iya sasantawa ba in shi shi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na bayar da amsa karra kuma a yau jagora ya fayyace matsayinmu in ji arakti yayin da yake magana kan kalaman da jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah sai alhamina iya yi a ranar talata inda a cewarsa ba daidai ba ne a ce amurka ta dage cewa iran ta daina ayyukanta na inganta makamashin uranium ta hanyar lumana ayatollah hamina iya ce hana iran ta inganta sinadarin uranium babban kuskure ne jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta da kuma aiwatar da su in shi shagoran inda ya jaddada cewa ba wani mahaluki da zai hana iran inganta sinadarin uranium ɗinta a cikin 'yan kwanakin nan dai jami'an amurka sun ce dole ne iran ta kawo ƙarshen duk wani aikin inganta sinadarin uranium ɗinta batun da jami'an iran ke ci gaba da fatali da shi ko kun san bismillahir masu sauraro yau litinin biyar ga watan hordor shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan zulkaida shekara ta dubu da da da hudu shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ashirin da shida ga watan mayun shekara ta dubu ashirin da biyar miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru da goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan hordor shekara ta 1287 hijira shamsiya aka gano samuwar man fetur a karon farko a ƙasar iran a wani wuri da ake kira masjid suleiman da ke kudu maso yammacin ƙasar iran rijiyar man fetur ta farko wacce aka sami ɗanye man fetur a cikinta tana da zurfin mita 600 ƙarƙashin ƙasa sannan man ya bubbuga daga cikin rijiyar ya cika ta har zuwa mita 25 kacal daga doron ƙasa tun daga lokacin ne dai aka fara haƙar ɗanyen man fetur a wannan garin sannan ya zuwa yanzu an haƙa rijiyoyi 250 a garin wanda kuma ake samun ɗanyen man fetur a cikinsa garin masjid suleiman dai yana da ma'adinai da dama banda shi man fetur tare da wannan iran tana da iskar gas wanda yawansa ya kai ga ita ce na biyu a duniya bayan ƙasar rasha masu sauraro ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta wato 26 ga watan mayan shekara 1972 miladiya kasashen amurka da tarayyar soviet na lokacin sun kulla yarjejeniyar rage yawan makamai masu hatsari da suka mallaka wa'anda suka sanya mata suna salt na daya kalmar salt dai dunkulewar kalmomi da suke nufin strategic arm limitation talks wanda kasashen biyu suka fara sanyawa hannu a shekarar 1969 miladiya sai kuma a ranar 26 ga watan man shekarar 1972 kasashen biyu suka rattafa hannu kan yarjejeniyar rage yawan makaman da suke kerawa kuma masu hatsari wanda suka hada da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da kuma wanda ake ɗorawa makaman nikiliya wanda suke iya keta tekuna su tsallaka su zuwa wurare masu nisa shugaba richard nixon na ƙasar amurka da kuma takwaransa na tarayyar soviet leonid brezhnev na lokacin ne suka rataba hannu a kan yarjejeniyar ta salt 1 yarjejeniyar salt da ta hada hada rage yawan damdamalin cillawa na makamai wa'anda kasashen biyu suka mallaka yarjejeniyar salt ta lokacin tana da lokacin karewa na shekaru biyar bayan sanya mata hannu wato zuwa shekarar 1977 amma tun kafin ta mutu shugabannin kasashen biyu sun sake haduwa a shekarar 1974 inda suka tsawaita ta zuwa wasu shekaru biyar amma a shekarar 1979 miladiya shugaba jimmy carter na kasar amurka ya karbi takaddun wannan yarjejeniyar a daga hannun majalisar dokokin ƙasar amurka ya kuma ci gaba da ƙera makamai masu linzami tare da tarayyar soviet har zuwa wargajewarta a shekarar 1991 miladiya daga nan sai amurka ta ɗauki cewa ba kuma wata ƙasa da ta isa ta yi gasa da ita a duniya a yawan wa'annan makamai da kuma inganta su wato a yawan barnan su. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta wato 26 ga watan mayun shekarar 1981 miladiya aka kafa kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun farisa kasashen da sun hada da saudiya kuwait oman bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wato uae manufar kafa kungiyar dai sun hada da samar da tsaro a tsakanin kasashen kungiyar don tunkarar duk wata barazana ta tsaro daga kasashen waje har ila yau akwai bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa a tsakanin kasashen ƙungiyar shugabannin ƙungiyar khalij kamar yadda ake kiransu da larabci dai sukan haɗu sau biyu a kowace shekara sannan ƙungiyar tana gudanar da taro bayan kowane watanni shidda. sai dai ganin yadda kasashen gaba ɗaya suka dogara da kasashen yamma don tabbatar da tsaro a yankin da kuma kasashen su ba wani ci gaban a zo a gani wanda suka samu wanda suka ci matun kafa kungiyar musamman abin da ya shafi kera makamai cikin kasashen su da kuma kula da kayakin da suka shafi tsaron kasa duk suna hannun manya-manyan kasashen yamma musamman amurka wa'anda suka yi kere a cikin harkokin wa'annan ƙasashe. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 miladiya wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lios ya gano ƙwayoyin cutar da suke haddasa cutar malaria charles ya yi karatun likitanci a wata jami'a ƙasar faransa bayan ya karbi shahadarsa sai ya shiga soja daga nan kuma aka tura shi zuwa ƙasar algeria a lokacin ƙasar da turawan faransa suke a mulkin mallaka inda ya sami damar bincike dangane da cututtuka daga ciki hada cutar malaria wacce take ɗauke rayuka mutane da dama a duniya a binciken da charles ya yi dai ya gano cewa ƙwaro wacce ake kira sauro ce take sanya wa mutane cutar malaria sai dai ba kowane sauro ne yake ɗauke da malaria ba sannan bayan ta sanya kwayar bakteriya na malaria a cikin jinin mutum sai kwayar cutar ta ci gaba da hayayyafa tana ƙara yawa a cikin jinin wanda ya kamu da cutar cutar malaria dai tana da zazzabi mai tsanani kuma ta kansa wanda suka kamu da cutar su suma musamman yara ƙanana hanyar rabuwa da cutar malaria ita ce hanyar rabuwa da cutar malaria in ji charles ita ce wato kashe sauro da magungunan kwari da kuma zama a wuraren da babu damshi saboda sauro na hayayyafa a irin waɗannan wurare.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 a tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da irin gugurmar da marigayi imam khomeini ya yi wurin tabbatar da juyin juyi halin musulunci a kasar iran da kuma yadda ya samu cikakken goyon baya daga miliyan al'ummar kasar a yau idan ana tare da mu za a ji ci gaban wannan tattaunawa dangane da yadda shi marigayi imam ya haɗa kan al'ummar kasar iran akan tsari guda na musulunci da yadda ya jagoranci wannan al'umma har zuwa lokacin rasuwarsa amma kafin a ji dukkanin abubuwan da za su zo cikin tattunawar sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka rehlat rasuwa mardom mutane kamangiz mai sa bakin ciki raftan tafiya ishan su motam makoki اندوه دموه آن فرو رفت یشگا من درک می کنم نی اینا فهمتا از دست دادن رساوا آنها از دست دادند سو سرسا سخت mai wahala. Rahbari. Jagoranci. Mahbub. Abin ƙauna. همین طور است هک یکی انقلاب جوی عشق کونه ایمان ایمانی تلخ میدچی شیرین میزکی در کنار اگپن در کنار هم اگپن جونا. آنها گذراندند su sun wuce. Ta anja ke. Ya zuwa inda. Man midanam. Ni na sani. Yek dahe. Kwanaki goma. Pasaz. Bayan. Piruzi. Nasara. Jami'e. Al'umma. On متحول شد Ya sauya. Hukumat. gwamnati zamon lokaci on zamon wancan lokacin cegune yaya edore tafiyarwa keshwar ƙasa kor aiki oson mai sauƙi hushmandi basira wabastagi دنگنتکه بیگانه نوجی او قطع کرد شی یا ینکی مستقل به چین کی آزاد می انچی او پای ریزی کرد شی یا درست است هکنی تغییر چنجی ایجاد سامروا نظام ارزش‌های، ارزش های جدید سابو دشوار میوهلا حدود کیمانن یک سال و نیم شکر ده دربی ارتش سوجا او حمله کرد یک هری جنگ یکی او آغاز کرد شی یا پارا هشت سال شکرو تکوس آن طول کشید یا دوکی لوکچی بزرگ بابا شجاع گرزو شرایط سخت یعنی می وحلا او اداره کرد شی ینا تپیروه به خوبی دکاو هوشیار می بسیره مانند کمر کوه دوزه محکم می قواری استوار کپپی به همین دلیل ده هکا، اندوهناک می سنگ دموه میلیون ها نفر میلیون متنی مراسم تارو تشیع رکیر اره اره جنازه آنها شرکت کردند سو سن هلرتا اشک هوایی او را به خاک سپردند سو سر پشی اتکین قصه To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da امام خمینی برای مردم بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود. آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند. همینطور است پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد درست است تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با ارزشهای جدید بسیار دشوار است حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد To madalla yanzu kuma ga tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Inda Ramin ya fara ce masa. Rehlate Imam خمینی برای Mardum بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. ta zama babban abin bakin ciki ga mutane sakamakon rasuwarsa iran ta shiga cikin makoki da bakin ciki من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند نیما کینا نایل اکری د چوا رسور امام خمینی با abu ne ایران با. سو mutanen Iran ba su sun yi rashin jagora است پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند. هکنی باین جون جو حالی متنه دداما، تره تاره دا امام خمینی تره دا ایمان سو ده کونه سو ده جوین سنگا لوکتا ماسو دادی دا مرسا دادی تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود. ایا که چنسنی نده کنکی گومه na farkon nasarar juyin juya hali امام یا کسانچه تره متعنی نی بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد ای سبودا کسانتورسا الامر ایران تا سامو گاگارمین سوی حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ الوکا چنسا یا یا گمنتین ایران تا چه؟ در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی با وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد اون چند لوکشن تپر دا لمرن ببر قصا کمر ایران دا اکی جوی نا جوی حالی اچکنته با ایکی نه می سوکی با امام تره دا مرسا یا ینکه دنگن تکر ایران da kasashen waje masu لندن. ya kafa gwamnati می cin gishin kanta da انچی. درست است. تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با ارزش های جدید بسیار دشوار است. حکنی، چند گمنتی تره دا سامر دونی سابن سری دا سبین منوپوپی ینا حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید. من این شکر دیا دربی باین سام نصر جون جو حالی سدام سن کام ایران حالی سن پرا یک انده آن شکرو تکوست. پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد. که نلله امام بابن جاگورانی میجارنتا دومن از کن ایران وانچنگ یعنی میوحلا یه تپیر در ایران yadda ya kamata. To madalla, to banda aka saurari wannan tattaunawa, Ramin dai ya ƙara yi wa abokinsa Muhammad ƙarin haske dangane da yadda marigayi Imam Khomeini ya jagorance ƙasar Iran a lokacin da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana fama da hare-hare daga gwamnatin Saddam, wato tsohon shugaban ƙasar iran kenan tare da goyon ba da yake samu daga ƙasashen Turai da kuma wasu daga cikin ƙasashe makwabta. idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokacin a batun dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa da ya ɗauke shirin a fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahara salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana irin musibin da suka fada al'ummar musulmi saboda kaucewa da suka yi wa iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musibu wa'anda zahra salamu alaiha ta fada wa wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da su a cikin hudubobinta guda uku wa'anda ta yi masu ta farko ita ce wacce ta yi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ga matan Madina waɗanda suka ziyarce ta a gidanta da kuma wacce ta yi wa wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidanta ita ma mun kawo misalai da dama dangane da hakan inda muka fara da kisan khalifa na uku Usman bin Affan da kuma yadda yaƙe-yaƙen da suka faru a lokacin halifancin amirul mu'minina ali ibn abi talib da kuma yaƙin hurra a kusa da madina da abin da hajjar dan yusuf a sakafi ya da 'yan shi'a a kufa na ƙasar iraki mun bayyana cewa hajjaj kaɗai ya kashe musulmi wa'anda yawansu ya kai talatin mun bayyana cewa ali da abitali talib yakan ɗauki zahra salamun alaiha da 'ya'yanta alhassan da alhussein alaihi a cikin dare yana zuwa cikin madina suna bi gida-gida suna neman taimakon sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don dawo da haƙƙinsu da aka kwace sai dai da dama daga cikinsu suna cewa ya diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a halin yanzu mun riƙa mun yi wa wannan mutum bai'a da a ce mijinki ya zo wajenmu kafin abubakar da ba mu bar shi ba sai imam alaihi salam yana cewa kuna ganin in bar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansa ba a yi masa jana'iza ba in fito ina jayayya da wa'annan mutane kan shugabanci sai fatima salamun alaiha tana cewa abinda baban hassan ya yi shine daidai sun aikata abinda allah zai masu hisabi a kansa zahra salamu alaiha bayan ta kasa gamsar da mutanen madina wajen taimaka mata da mijinta wajen maida haƙoƙinsu ta koma gidanta tana kuka dare da rana kuka wanda ya sa wasu dattawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo wajen Amirul Mu'minin alaihi salam suka faɗa masa cewa ya baban Hassan Fatima sallallahu alaiha tana kuka dare da rana ba ma iya bacci a gidajenmu dare da rana sannan ba ma iya fita da rana don yin ayyukanmu na rayuwa da ka ce mata ta zaɓi dare ko rana na kukanta a lokacin da ta ga imam salam ya shiga wajenta salamunla alaiha ya ga tana kuka babu ƙaƙƙautawa sai ta daina kuka kaɗan sai ya ce mata ya diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dattawan madina sun zo sun buƙaci in faɗa miki ko ki kuka mahaifinki da rana ko kuma da dare saboda ba sa iya barci saboda kukanki da baya yankewa sai ta ce ya baban hassan daɗewa ta a cikinsu ba zai yawa ba ai lokaci kaɗan ne ya rage mani zan ɓace daga cikinsu na rantse da allah ba zan daina kukan rashin mahaifina ba dare da rana har sai na haɗu da mahaifina sallallahu alaihi wa sallam sai amirul mu'minin alaihi wasallam ya ce mata ki abin da kika dama ya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan muna iya cewa wa'annan dattawan madina ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya dace su san shi ba da sun san shi yadda ya dace da sun yi tarayya da ɗiyarsa tilo wajen kukan wafatin mahaifinta babu ƙaƙƙautawa. da sun taimaka mata wajen zubar da hawaye kan rashin mutum mafi daraja a cikin dukkanin mutane kamar mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina ma da a ce tunda ba su iya tarayya da ita a kukan da take yi ba to da sun yi shiru da ba su yi magana ba ina ma da ba su yi ƙoƙarin hana ta kukan wato mutum mafi girma da ta rasa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka ya cancanta ga fatima salamun alaiha ta ƙi amsa kiran dattawan madina wanda ba su san ƙimar abin da suka rasa na rashin samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu ba daga nan sai imam alaihi salam ya gina mata ɗaki ko kuma rumfa a kusa da makabartar a inda take yi ne tana kuka kukan rabuwa da mahaifinta daga nan sai a duk sanda gari ya waye sai ta ɗauko alhassan da alhussein alaihi salam ta sa su a gaba ta je makabartar a ta yi ta kuka duk tsawon rana tana kewaye kaburbura da suke cikin makabartar tana tunawa da rashin mahaifinta sannan idan yamma ta yi sai imam alaihi salam yakan je ya ɗauko ta ya dawo da ita gida don haka wa'anda kukanta yake damunsu sun huta da jin diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana kuka mahaifinta a dare da rana assam Hudi ya kawo a cikin littafinsa tarihul madina juz'i na biyu shafi na 95 yana cewa imam ghazali yana cewa mustahabbi ne yin sallah a masallacin fatima salamullahi alaiha a madina wato wasu malaman kuma sun bayyana cewa ana kiransa gidan bakin ciki inda fatima salamullahi alaiha ta zauna a lokacin da take bakin cikin fatima mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma mawaƙa sun bayyana kasidunsu dangane da hakan inda ɗaya daga cikinsu yake cewa sun hana batulu yin kuka a lokacin da ta zamo tana kukan mahaifinta dare da rana daga nan ba a daɗe ba sai zahra salamu ta fara rashin lafiya rashin lafiyan da bata sake tashi ba an karɓo hadisi daga imam bakar salam yana cewa a lokacin da ta fara wato rashin lafiya ta ƙarshe tana yawaita addu'a tana cewa ya hayu ya ƙayyum ina neman taimakonka da rahmarka ka taimaka mini ya ubangiji ka nisantar da ni daga wuta ka kuma shigar da ni aljanna ka sadar da ni da muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da amirul mu'minin ali ibn abi talib ya ji tana wannan addu'ar sai ya ce mata allah ya baki lafiya ya kuma wanzar da ke sai ta ansa da cewa ya baban hassan ina gaggawar haɗuwa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam an karɓo hadisi daga imam aliyu zainul abidin alaihi salam ya karɓo daga mahaifinsa imam hussein alaihi salam yana cewa a lokacin da fatima salamu alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rashin lafiya ta yi wasiya ga amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya ɓoye al'amarinta kada ya bari a ji labarin halin da take ciki kada kuma ya ba da izini ga wani ya shigo wajenta a lokacin da take rashin lafiya sai ya yi hakan ya kasance yana jinyarta da kanshi sannan asma'u ɗiyar umais tana taimaka masa wajen ɓoye rashin lafiyarta har zuwa ƙarshen hadisin fatima salamu alaiha ta zaɓi asma'u diyar umais ce duk da cewa a lokacin tana matar khalifa na farko amma ta zaɓe ta don ta yi mata jinya ta kuma kasance tare da ita a wannan lokaci na ƙarshe a rayuwarta watakila saboda soyayya ta musamman da ke tsakaninsu ko kuma don ta taɓa kasancewa matar ja'far da abi talib don haka tana ɗaukarta a cikin banu hashim kafin haka dai asma'u diyar umais matar ja'far da abi talib ce a lokacin da ja'far ya yi shahada a yaƙin motata a shekara ta takwas bayan hijira labari ya zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da hakan sannan ya kai ga kunne matansa daga banu hashim suka yi ta kukan shahadarsa sannan ya shiga wajen asma'u diyar umais matar ja'far ya kira 'ya'yanta yana ta shafar kansu sai asma'u ta tambaye shi ko akwai labari da ka samu dangane da jafar ne ya manzon allah sai ya yi ta kuka ya ce mata allah ya yawaita ladanki jafar ya rasu sai ta daga murya tana kuka a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajenta sai ya shiga wajen diyarsa fatima salamun alaiha ya ce mata ki yi abinci wa gidan ja'faru don sun shagala da makokin ja'faru sai fatima salamun alaiha ta tashi ta ɗauko garin fulawa ta dama sannan ta yi biredi mai yawa sannan ta haɗa da dabino ta aika gidan ja'faru sannan wani abin lura a nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci matansa da kuma ɗaya daga cikin matan bani hashim su yi hakan ba sai ya umarci diyarsa fatima salamun alaiha watakila saboda mai yiwa yana son ta sami wannan ladar mai yawa mai yiwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da haka ne saboda irin yadda asma'u diyar umais ta kasance mai hidima ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan tana da halaye masu kyau musamman kan abin da ya shafi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun suna makka mai yiwuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mata kan cewa Asma'u diyar Umais ta kasance wajen mahaifiyarta Khadija salamullahi alaiha a lokacin wafatinta kamar yadda muka faɗa a baya don haka har ta yi mata wasiya kan cewa ta wakilce ta a auren fatima salamula alaiha idan har ta rayu zuwa lokacin da za ta yi aure ta kasance kamar mahaifiyarta saboda 'yan mata a lokacin aurensu na farko suna buƙatar iyayensu mata kusa da su don haka mun san yadda asma'u yar umais ta kasance a wajen iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mun san irin taimakon da take yi da kuma ayyukan da ta yi a lokacin auren fatima salamun alaiha sannan kuma ita ce ta yi wa fatima salamun alaiha ngozoma a lokacin da ta haifi imam hussein alaihi salam wato ɗanta na biyu sannan sauran matan suka taimaka mata bayan shahadar jafar da abin talib da mijinta na farko a yaƙin motata khalifa na farko ya aure ta har kuma ta haifar masa da ɗa mai suna muhammadu ɗan abubakar wanda ta haife shi jim kaɗan kafin wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an haifi Muhammad Abubakar ne a hajjin bankwana amma duk da haka Asma'u diyar Umais bata sauya wilayarta da halayenta ga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bayan sa ta zama mai cika alkawali da kuma bin su sau da kafa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a daidai lokacin da mijinta na lokacin ya kwace halifanci daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan aka shiga yakin cacen baki ko kuma yakin ruwan sanyi tsakanin shugabanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Bani Hashim Asma'u diyar Umais ta zama barazana ga mijinta a lokacin don hakan bai karkata ra'ayinta da kuma biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani lokaci a fili tana bayyana hakan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa tana zuwa gidan zahra salamun alaiha ta yi musu hidima bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tare da izinin mijinta khalifa na farko ko yaya al'amarin ya kasance dai mun ga cewa fatima salamun alaiha tana samun nutsuwa da asma'u diyar umais duk sanda take wajenta tana bayyana mata wasu asiranta tana bayyana mata damuwarta kamar yadda za ta bayyana wa 'yar uwarta tana ɗaukarta daga cikin mutanen da ta fi so kuma wa'anda suka fi kusa da ita fatima salamun Aliha ta faɗa wa asma'u diyar umais a ƙarshen rayuwanta kan cewa na zama ƙasusuwa sannan ga busasshen fata a kan ƙasusuwa na me zaki mani ki suturce ni sai ta ce a lokacin da nake habasha na ga yadda suke idan hakan ya faru idan kin ga dama ina iya maki sai ta bayyana mata yadda habashawa suke yi idan mace ta rame kamar haka sai ta yi mata ta kuma ji daɗin hakan har ta yi murmushi sun ce wannan shine murmushinta na farko tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. labaran wasannin mako. Matasa na sauran masu shara wasanni motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo kamar labaran wasanni da suka shafi rashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za ku cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a ɗaya ba a je ba yanzu haka dai a dinga shan za su fafata a gasar kwallon ko zakarun nahiyar afirka ya kammala gasar wadda za a buga daga ranar biyu zuwa ashirin ga watan agustan shekara ta dubu biyu da tun aka fitar da jadawalin sunayen kasashen bisa rukuni rukuni ga kuma yadda aka kasa kasashen a rukunin iya kasashen kenya morocco angola jamhuriyar demokradiyyar kongo sai kuma zambia a rukunin biyu kuma a kasashen tanzania madagascar mauritania burkina faso tsakiyar afirka ta kudu tsakiyar afirka sai kuma rukunin c inda ya kunshi Uganda, Niger, Guinea, Algeria, sai kuma Afirka ta Kudu. A rikon Indi kuma akwai kasashen Senegal, Equatorial Guinea, sai kuma Sudan da Nigeria. Nan gaba hukumar ta kafa za ta sanar da inda za a gudanar da waɗannan wasanni. Kwanaki hamsin suka rage a fara gasar ƙwallon kafcin kofin Afirka na mata inda ƙasar Morocco za ta ɗauki bakunci. kuma za a fara gasar ne daga ranar biyar zuwa 26 ga watan Yuli wanda ƙasar Morocco za ta ɗauki bakunci kuma wannan shine karo na biyu da ta ɗauki bakuncin irin wannan gasa. An ware ranar 25 ga watan Mayu ne domin bikin ranar kwallon kafa ta duniya domin girma wasa mai e, wato tarin masoya wanda ake gani yana haɗa kan duniya baki ɗaya. Masa ɗinkin duniya ta ce ƙwallon kafa wasa ce da ta samu karbuwa sosai a duniya da kuma take da matsayi na musamman bayan shaɗantarwa da ƙwallon ke yi. Tana isar da saƙo da kusan kowane ɗan ƙabila yake fahimta ba tare da bambancin shekaru ba ko bambancin arziki ko al'ada wannan yasa ake kwallon wasan a matsayin mai haɗa kan wato ƙasa da sanya alfahari da sanya alfahari da farin ciki a zukata haka kuma kwallon kafa na taimakon yunkurin samar da daidaiton jinsi da jawo hankali kan muhimmancin kula da lafiyar jiki da kwakwalwa tun bayan da kawo ƙarshen kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka ta yan kasar shekaru ashirin masu shirya kan harkokin wasanni suke bayyana ra'ayinsu game da yadda gasar ta gudana akan haka na tuntuɓi umar yunus wani mai sharhi kan akwai wasanni a garin na jihar plateau domin ta bakinsa game da yadda wannan gasa ta gudana ga kuma abin da yake cewa wasu sun yi mamaki game da yadda ƙasar ta kudu ta ba kowa mamaki game da yadda ta buga wasa inda ya kai ta ga hadda ta yi nasara ta ɗauke kofi a wannan lokaci ko me ya kawo hakan ko me zaka ci game da wannan ƙungiyar ƙwallon kafa ta afirka ta kudu 'yan ƙasa da shekaru ashirin ita ta lashe wannan gasa ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin ta ƙasashen afirka da ƙasar masar ta karɓi bakonci kuma ta yi haka ne bayan ta doke maroko a wasan ƙarshe da ci ɗaya da nema a matsayi na uku kuma najeriya ta doke masu masaukin baƙi wato masar da ci wato a bugun penalty ta doke masar ɗin sannan kuma ita masar ita ce ta zo ta hudu amma duka waɗannan ƙasashe da suka kai zagaye na semi-finals wato 'yan hudu na ƙarshe su ne za su wakilci ƙasar afirka a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 da za a gudanar nan gaba a ƙasar chile wannan ba karamin abu bane mai mahimmanci ga wayannan ƙasashe guda hudu domin wannan gasa ta zama kamar ita ce wato wasannin neman cancantar zuwa gasar cin kofin duniya a wannan karo da aka yi najeriya ta tabbatar da cewa ta ci lambar tagulla na biyar kenan a wannan gasa da a gasannin baya da wannan in aka hada a tarihin gasar ita ce ta samu tagulla ta biyar kenan tana lashe tagulla kuma ta kai matakin ƙarshe wato 'yan uku na ƙarshe har su goma sha hudu wannan ba ƙaramin ƙoƙari najeriya ta yi ba a wannan gasa sannan kuma hakan ya ƙara nuna irin tasiri da Najeriya take yi a kan ƙasashe masu masaukin baƙi. In ba mu manta ba a shekarar 2023 ta doke Senegal a wannan neman matsayi na uku, sannan gashi a wannan shekara ta doke Masar a neman matsayi na uku. Duka wannan a kokari ne da kwazo da najeriya ta nuna kuma a gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin ɗin. a najeriya ta taɓa buga wasan ƙarshe wato so biyu kenan amma bata taɓa lashewa ba to wannan karan dai gashi Allah ya sa ta lashe Ƙasar Afirka ta kudu ta ba da mamaki don ba a taɓa tunanin cewa ita za ta iya lashe wannan gasa a farkon gasar ba hakan ni bai bani mamaki can can ba ko waɗannan abubuwa ne suka sanya kasashen najeriya da masar suka zo na uku da na hudu a gasar bayan da farko kowa tsammanin su ne ma za su ɗauke kofi a wannan gasa ko me kawo haka kuma me ra'ayinka akan wannan ra'ayi hakan ni bai bani mamaki can-can ba ganin cewa afirka ta kudu ta mayar da hankali wajen bunƙasa matasan 'yan wasanta da kuma lig ɗinta daga kungiyoyin kwallon kafa na matasa har zuwa eh, babban national team din wato su bafana bafana a halin da ake ciki suna nuna matuƙar kwazo hatta zan ce shekara uku zuwa hudu da suka wuce suna nuna matukar kwazo 'yan wasan nasu a bafana bafanan 'yan wasa ne da suka taso tun daga wannan mataki na ƙasa kuma suna bugawa a lig ɗinsu galibinsu a lig ɗin south africa suke bugawa kuma club club ɗinsu irin su memeledo irin su kazachip suna matuƙar ƙwazo a wasannin eh, zakaru na ƙasashen afirka to kaga ya nuna cewa duk ɗin nasu gaskiya suna ba da mahimmanci wajen tabbatar da an gudanar da ɗin yadda ya kamata kuma club club ɗin suna wakiltar ƙasar yadda ya kamata 'yan wasan da ake siyowa daga wasu ƙasashe da kuma 'yan wasan gida da ake su suna ba da wato mahimmanci da kuma ƙwazo yadda ya kamata shi yasa league din nasu yake kyau kuma abin yake gangarawa zuwa national teams su ban yi mamaki ba sun sa wani program ne a gaba kuma ga shi ta bayyana cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu Morocco ma kusan haka ne domin kuwa a shekarun da suka gabata sun mayar da hankali wajen youth program ɗinsu wato age group competition kuma hakan su ma ya taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ta ta Morocco a matakin sama can can matasa ne suke tasowa suke haurowa ake ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya kuma su ma galibin su suna bugawa a gida haka ma Masar Najeriya ana ƙoƙari wajen samun 'yan wasa da za su wakilci najeriya a kungiyoyi na matasa wanda kuma babban hadafin kafa kungiyoyin matasan nan shine domin developmental ne domin a bunƙasa matasan su kai matakin a bugawa ƙasa ya zama sun shirya kamar yadda sauran ƙasashen duniya suke yi wanda suka mayar da ƙwallon ƙafa abin wato harka ce ba ta wasa ba to amma gaskiya a najeriya akwai abubuwa da dama da suke kawo tarnaki wajen tabbatar da cewa an cimma wannan gaci galibi a age group competition da aka samu waɗanda suke wakiltar najeriya yara ne da aka ɗibo su daga league league na gida duk da dai akan samu wasu daga waje amma an fi gayyatar 'yan wasan waje super eagles za ka ga yaro an haife shi a waje bai ma taɓa zuwa najeriya ba kuma shekarun nasa ba su fi sha bakwai sha takwas ashirin ɗin bai kaga kuma an gayyace shi super eagles saboda ana tunanin cewa ya fi 'yan gidan gogewa kuma in za a zo a duba zahiri sai ga cewa eto eh ya samu uh, wata wayewa a irin uh, environment ɗin da ya taso ya samu exposure da facilities da coaches da sauransu amma ainihin talent ɗin baiwar da yake da ita ba dole ya zama cewa ya fi shi wanda yake buga a Najeriya ba shi ma wanda yake buga a Najeriya in aka bashi dama shi ma zai iya samun wannan in ya samu wannan exposure din kamar yadda su su Osime suke yanzu waye zai gaya su Osime buga kwallo kuma a Najeriya suka taso kuma su ma sun buga age group competition irin na Najeriya under 17 under 20 din kuma gashi yanzu sun je suna abin da suka suke so a turai din saboda haka dama ce ba a ba su yaran da ake kwasowa su buga irin wayannan gasar a yanzu na ji coach su aliyu zubairu yana cewa duk da cewa sun zo matsayi na uku amma shi kwazon 'yan wasansa musamman masu buga wasan gaba wato strikers ba su burge shi ba saboda sun buga wa duk a wasannin da suka buga kwallo hudu kawai suka iya jefawa saboda haka zai garan bawul kuma in ya garan bawul din zai yi kokari ne ya ga cewa an samu wanda za su iya cin kwallo ba tare da bata lokaci ba sannan za su gwada wannan a wasannin wafu da za a buga nan gaba kafin su tafi gasar cin kofin duniya tage da umar yunus game da wannan wato bayani da ya mana yanzu kuma sai yankin asiya kuma a kasar iran tawagar 'yan wasan farakaret na kasar iran ta samu nasarar lashe gasar zakaru a gasar asiya ta ta shekara 2025 da abin a birnin tashnet na kasar uzbekistan inda ta kammala da bajintar zinariya biyu azurfa uku sai ta kula guda biyu tawagar iran ta mamaye gasar inda ta zarce kasar uzbekistan wadda ta zo ta biyu da zinari biyu azurfa daya sai kuma ta gulla guda hudu yayin da saudiya ta ta uku da zinari ɗaya azurfa biyu ta gulla guda hudu wannan gasar da ita ce ci gaba da samun nasarar da iran ta samu a wasan na farakareti kamar yadda kuma ta ɗauki kambu a gasar da ta gabata ta kokowa ta ma ta kasar iran alice ta lashe gasar zakarun kokowa ta asiya in ta samu lambobin zinariya guda uku da lambobin azurfa biyu da kuma ta gulla daya a rukuni na bangaren gargajiya 'yar wasan kasar iran maral turkman ta zama ta ɗaya a matsayin wacce ta fi zura kwallaye a gasar cin kofin nahiyar asiya ta mata ta fustal kamar yadda hukumar kwallon kafa ta asiya ta sanar a baya-bayan nan ta da garumin nasara akan pakistan wato 'yan wasan kwallon hannu na iran su tsallake zuwa wasan ƙarshe na gasar asiya na goma tare da samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta 2024 to yanzu kuma bari mu je inda kwana a bangaren gasar premier league ta kasa da aka buga a nan kasar idan da za ku ci cewa kungiyar kwallon kafa ta fiskolis ta halasta ba da ci biyu da babu sai kuma na saji mazandaran ta sha kashi a hannun zuba da ci uku da daya sai kuma shamsa azar kazbin ta ji jiki a hannun aluminium a ranar ci uku da daya sai kuma malaban ta yi canjiras da da daya da fulad sai fahan ta halasa istiklal da ci uku da ɗaya bulgaria sojan ta halasa chadar barbadukan da ci ɗaya da babu misr sanjani da khair khuram abad sun yi kunnen doki babu ci sai kuma tarakto ta halasa istiklal kuzistan da ci uku da ɗaya yanzu bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa daraktan kungiyar kwallon kafa ta napoli gobiana mana na shirin ganawa da Manchester United kan yiwuwar cin yarjejeniya kan dan wasan Argentina mai shekara 20 da haihuwa Aljando Granato kuma da ya watsi da fitayin fan miliyan 40 a watan Janairu da kungiyar Italiya ta yi masa. Arsenal ta bi sahun bayan Munich a farautar dan wasan Brinton mai shekara 28 da haihuwa daga Japan Kauro Mitoma. Dan wasan gaba a Sweden Victor Gokekas zai yi kwana da Sporting a wannan kaka. matashin mai shekara 26 da haihuwa ana alakanta shi da arsenal da chelsea kuma akwai yarjejeniyar da ba zai bai kungiyar da yake ba kan kasa da fan miliyan 88 arsenal na son mai tsaron ragar aston villa da argentina emiliano martins mai shekara 32 da haihuwa domin ya koma kungiyar idan da ita ma real madrid ta kwadaitu da san daukan dan wasan bayern munich na sha'awar dan wasan tsakiya na crystal palace da ingila Ibrechi Eze mai shekara 26 da haihuwa bayan shi nasara kan dan wasan Liverpool da Jamus folian Wittes mai shekara 22 da haihuwa. Da zakarar Bundesliga bayan Munich ta nuna kwaɗayinta kan dan wasan Britain da Japan Koro Mitoma mai shekara 28 da haihuwa da kuma mai taka leda a AC Milan Rafael Leo mai shekara 25 da haihuwa. Dan wasan tsakiya a Manchester City Kevin Bruyne mai shekara talatin da uku da haihuwa na gab da yanke hukunci kan tafiyarsa kungiyar napoli a serie a nan da makonni biyu masu zuwa. Harry Kane ya zama na biyu ɗan Ingila da ya lashe kyautar a bara wanda ya zura kwallo 36 a kakarsa ta farko a bayan Munich amma zai yi yiwuwa ya ɗauki na biyu a jere a bana. Bayan da Liverpool ta lashe kofin Premier League na bana, tuni ta samu gurbin shiga Champions League na kakar baɗi, ita ma Arsenal ta samu tikitin shiga gasar tare da tottenham wanda ta ɗauki europa league bayan cin manchester united ɗaya da babu a ranar laraba ta gabata an ce watakila manchester united ta ajiye onana a benci a wasan da za ta karɓi wakuncin aston villa a premier league a lahadi a old trafford kenan za ta iya amfani da alte biyendir a matan mai tsare ragar united a ranar alhamis onana da henry magi da kuma diego dalot za su je india domin yin wasu tallace-tallacen kungiyar robin amorim da sauran 'yan wasan za su je Kuala Lumpur domin buga wasannin sada zumunta. Za a fara wasa da fitattun Asiya a ranar Laraba sannan take ci Raini da tawagar kwallon kafar Hong Kong a ranar Juma'a. Lionel Messi ya ci kwallo a minti na 85 ya kuma bayar aka zura a raga da da tashi wasan da aka tashi uku da uku tsakanin Inter Miami da Philadelphia Union. Hakan shine ya kawo ƙarshen rashin nasara biyu a jere a Inter Miami wadda ke fama da kalubale a kakar nan. Da wannan sakamakon ne Inter Miami ta zama ta shida kuma saura wasa biyu a kammala kakar nan daga nan za a je Club World Cup. kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sanar da daukar Jabi Alonso a matakin sabon ta takan jini da suka kulla ta kaka uku. Alonso wanda ya buga wa Real Madrid wasa 236 ya sanar tun farkon watan nan cewa zai bar bayan Leverkusen da zarar ya kammala kakar Bundesliga. Liverpool da Arsenal sun samu gurbin Champions League har da Tottenham wanda ta lashe Europa League. Tuma saurare gan lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki barin jalan zamu shirin a nan sai a tafi shi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan labaran na wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da kuma suka shafi nahiyar Afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya amma kafin nan a mawadin wanda suka tallafa amma kafin nan a mawadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da gushi ne ka shago zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta da ɓata lokaci ba a shirin namu ya gaito muku wani fitaccen mawaƙi ne a nan ƙasar iran da ya shahara wanda ake kira suna kasim afshar inda zai waƙe mana ɗabi'a da kuma yanayi da fatan masu yansa ga zama kuma za su ji daɗin shirin to sai dai masu iya magana na cewa waka a bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki bari haɗa ku da kasim afshar domin ya baje kolin irin tsarabar da ya tada mana a cikin shirin. دلتنگی و بشکن تو شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره در به پاک اسمت رو تن دنیا بپاشه گناه باب تماشا حسن یوسف تو باشه عرض دل تنگی و بشم با اصای مهربونی افق خاک و برو کن با صدای آسمونی با صدای آسمونی صدامه صبر ایوب و ندارم احمد مرز دلتنگی و بشکن تبر کهنه رو بردار و سنگی و بش مرز دلتنگی و بشکن شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره از ستاره مرز دلتنگی و بشکن بوتهای سنگی و بشکن تو مدالله kun saurari Kasim Afshar kenan fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran da ya mana waƙa game da abin da ya shafi yanayi da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa da ya gabatar. To da yake lokacin da aka ɗirba shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki wani sabon waƙar ko kuma sabuwar waƙar da kuma wani waƙin na daban domin ku ji irin kolin da zai baje mana a cikin wannan waka ko kuma waɗannan waƙoƙi da mai kawo muku a cikin shirin namu. A madadin waɗanda suka taimaka shi ya kammala ni da na kasance tare da ku tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa a zama lafiya sai dai kada a sha'afa ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. من اینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروزه منو تو قصه برگردون به نقشی که به من دادی گاهی دل کندن آشوبه راهی دل بستن آزادی کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه با من کن سرپناهی نیست نرویایی ناقوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموش من اینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروز اگه ما هم اگه خورشید اگه پیدا اگه پنهون کمک کن تا که برگردم از این آبادی ویرون کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه کمک کن پناهی نیست نرویایی ناقوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی کمک کن تا که برگردم ته این جاده که کدوم شکل کدوم خواهش به دستای چون نزدیکه کمک کن سرپناهی نیست نه رویایی نه آغوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموش